إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته safiyar alhamis shida ga watan ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama na da shekara 1438 daidai da daya ga watan jun shekarar miladiya ta 2017 wannan shine kasar na 131 daga cikin jerin yin kasusuwan littafin zadul ma'adi fi hadi khairul ibad wallafar al-imam al-muhaddith al-mufassir al-faqih abu abdullah muhammad bin abi bakr az-zura'i ad wanda aka fi sani da suna ibnu qayyim al-jawziya islam as-sani Allah ubangiji ya gafarta mishi littafin zadul ma'ad mawsu'a ne na tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wa ala wa sallama littafi ne na komai da ruwanka dangane da tafarkin ma'aiki da tsarin da irin ibadoji da mu'amalarsa malamai suna jinjira ga ibnu al duba izuwa ga cewa ya rubuta wannan littafi yana halin tafiya inda ya je kasar makka don aikin hajji nesa da iyalan shi da ainihin littafan shi da sauran kayan aikin su. allah maɗauki suke saka mashi kai. muna karatattaka a cikin ainihin wato fusul da suke magana akan aikin hajji na manzon allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama za mu tashi inda mala yake cewa wa kana sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama idza wasala ila al-marwa a lokacin da manzon allah yake sa'ayi salawatullahi wa salamu alaihi ya kasance idan ya isa zuwa marwa raqiya alaiha sai ya hau kan dutsen marwa din wastaqbala baita ya fuskanci ɗakin Allah wa kabbara wa wahhadahu sai ya dusa ainihin cewa Allahu akbar Allahu akbar shine wa kabbara kina wa wahhadahu sannan yace la ilaha illa Allah wahda anjaza wa'ada har zuwa ƙarshe wa fa'ala kama fa'ala ala safa sai ya yi irin abin da yake yi na addu'a da zikiri da ambatan Allah a ainihin dutsen safa sai ya maimaita irin sha dutsen marwa falamma akmala sa'ayahu yayin da annabi alaihi salatu wassalam ya gama sa'ayinsa guda bakwai inda marwa wanda ya tike a kan dutsen marwa amara kulla man la ya ma'ahu an yahilla hatman wala budda sai manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi ya umarci dukkanin sahabban da ke tare da shi waɗanda ba su da hadaya cewa lallai ilaihin su warware aikin hajjinsu wala budda ya ce dole su haka yanzu ba zaɓi ba ne kenan Ƙwarinan kana au mufridan duk wanda yake kirani ko ifradi manzo Allah ya ce su warware wa amarahum an yahillu alhilla kullahu kuma ya umarce su cewa su shiga cikin halasti dukkanin halasti min wata'in nisa'i kaman tarayya da mata wattibi da ainihin sanya turare wa lubusul makhiti da sanya sutura wadda aka dinka wa an yabqau kadhalika ila yawm tarwiya yace kuma su tabbata akan hilli har zuwa ranar 8 ga wata ita ce ranar tarwiya walam yahilla huwa min ajli hadihi amma shi annabi sallallahu alaihi wasallama shi bai warware haramin sa ba saboda ya koro hadaya daga wajen harami wa hunaka qala anan ne manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama yayi jawabi yake cewa law istaqbaltu min amri mastadbartu lama suqtu alhadaya yace wallahi da a ce na san haka al'amari zai canza a ainihin bani wannan sabon hukunci to da ni ma ban koro hadaya ba wala ja'altuha umra kuma da na sanya aikin hajji na ni ma ya zama tamattu wa qad ya annahu ahalla huwa aidan mun ji an ce wai shi ma ya warware haraminsa malam yace wa huwa ghalatun qat'an wannan kuskure ne kai tsaye yanke qad bayyanahu fi ma taqaddam an yi bayani akan kuskurantar da wannan riwaya a cikin abin da ya shude na karatu wa hunaka da'alil muhallikina bil maghfirati salasa anan ne kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya addu'a yace Allah ka gafarta mu waɗanda suka yi aski na ƙwaryan molo ya faɗi wannan addu'a ƙafa uku walil muqassirina marra yayi ma masu aski na saisaye waɗanda suka rage gashin su su kuma yi musu addu'a da neman gafara kafa guda kamar yadda al-Imam al-Bukhari da Muslim suka ruwaito daga sahabi Abdullahi dan Umar da da kuma sahabi Abu Hurairah radiyallahu anhu wa hunaka sa'alahu Suraqah ibn Malik ibn Ju'shum anan ne kuma sahabi dattijan sahabi radiyallahu anhu suraka ibn Malik ibn Jushum al-Mudlaji ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama aqiba amrihi bayan manzon Allah ya bada umarni lahum bil faskh wal ihlal ya ce su canza aikin hajji su zuwa tamattu'i sannan kuma su shiga cikin hilli bayan sai suraqatu yace hal zalika li'amihim khassa ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ya shafi wannan shekarar ne kadai amlil abad ko ko har abada ne faqala sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alaihi alihi wasallam ya amsa da cewa ballil abad wannan hukunci ya shafi har abadan musulmai walam yahilla abubakar wala umaru wala ali wala talha wala zubairu min ajlil hadi waɗannan manya manyan sahabbai abubakar ibn abubakar radiyallahu anhu umar bin khattab radiyallahu anhu ali ibn abi talib radiyallahu anhu talha ibn ubaidillah radiyallahu anhu wa Zubair ibn al-Awwam radiyallahu anhu waɗannan manyan sahabbai gaba ɗayan su basu warware haramarsu ba saboda su ma sun koro hadaya wa amma nisa'uhu su ko matan manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama fa ahlalna suka warware haramin su wa kunna qarinati dan sun kasance a cikin kirani suke da sun zo da niyyar kirani amma ba su koro hadaya ba illa aishata fa innaha lam tahilla min ajali ta'azzuri alhilli alaiha li haidiha sai dai Aisha radiyallahu anha uwar mu'minai bata samu halin warware haramarta ba saboda ba zai yiwu gare ta ba duba zuwa ga cewa ta samu matsala na zuwan jinin haila wa Fatimatu hallat ita ko diyar manzon Allah Fatimatu radiyallahu anha ta warware haramunta li'annaha lam yakun ma'aha hadith dan bata zo da hadaya ba wa Ali radiyallahu anhu lam yahilla min ajli hadith a yayin da mijinta sayyidina ali radiyallahu anhu shi kuma bai warware haraminsa ba saboda ya zo da hadaya wa amara sallallahu alaihi wasallam man ahalla bil ihlalin ka ihlalihi an yuqima ala ihramihi in kana ma'ahu hadiy manzo Allah ya umarci waɗanda suka yi harama irin tashi harama kamar sayyidina ali din kenan cewa su tabbata akan ihramin su matakar sun zo da hadaya wa an yahilla illam yakum ma'ahu hadiy amma in ba su da hadaya to su warware su koma ainihin tamattu'i wa kana yusalli muddata muqamihi bi makka ila yawm at-tarwiyya bi manzilihi alladhi huwa nazilun fihi bil muslimina bi zahiri makka annabi alayhi salatu wassalam ya kasance yana yin sallah tsayin tsawon zaman shi a makka tsawon wannan zama na kwanaki da ya a makka yana yin sallah ne a masaukinsa da ya sauka shi da musulman da suke wannan masaukin wanda masaukin yana bayan garin makka fa aqama bi zahiri makkata arba'ata ayyamin yaqsuru as manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya zauna a wannan waje bayan garin makka a kwana hudu yana kasaru kamar da al-imam al-bukhari ya ruwaito daga ainihin sahabi ibnu abbas radiyallahu anhu wa an abi haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake wannan ne ibuwa ga cewa ba dole bane idan kana zaune a garin makka sai ka je harami cikin harami ka yi kowace sallah za ka yi yin sallah a dukkanin masallacin da ka samu musamman idan kai matafi ne sannan kuma nuni zuwa ga cewa matafi a aikin hajji zai dinga yin kasar ne sai dai in ya bin liman mai cika sallah kuma duk sanda ya je harami wannan zai bayi zuwa ga sai dai ya bi ba shi ne sunna ba abinda mutane suke yi ya zama cewa duk sallah ko da suna nesa da harami sai sun hau abin hawa ko sun tafi cikin mashakka don su tafi sallah da limamu ba ba ba suna sunna ba kaji shi manzon Allah din sallallahu salama yadda yake a masaukin sa yake yi tare da musulmai kuma ƙasar yake yi kwana hudu yau ahadi walisnaini wasu wal thulathai yayi waɗannan ayyuka dama ya shigo ya yi ainihin umararsa ranar asabaci don haka lahadi shine biyar ga wata sai litinin shida ga wata talata bakwai ga wata sai laraba shine takwas ga wata ana shine ne bakwai ga wata amin laraba shine bakwai ga wata afuwar eh, eh, oh, daga ranar eh, hudu ga wata biyar ga wata shida ga wata bakwai ga wata lahadi litinin talata laraba ina fata mun gani. falamma kana yawmul khamisi ranan alhamis yi duhan da hantsi ranar shine ranar takwas ga wata din kenan tawajjaha biman ma'ahu minal muslimina ila mina sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya fita da shi da musulman da ke tare da shi ranan alhamis zuwa mina shine ranar tarwiya ɗinkina, kenan fa ahrama bil hajji man kana ahalla minhum min rihalihi waɗanda suka yi tahalluli suka zama suna ta matu'i, to daga masaukinsu shine rihalihim daga nan kowa ya ɗauki harama aikin hajji ba sai ya je masallaci mai alfarma ba ba sai ya fita wani wuri na musamman ba daga inda kake hotel ɗin da aka sauke ku ko gida daga nan sai ka sa ihraminka sai ka yi labbaika Allahumma hajjan sai ka ci gaba da ainihin talbiya ko kabbara ko makamancinsu walam yadkhulu ila al-masjid ba su ce sai sun shiga masallaci ba fa ahramu minhu ballantana su dauki harama daga masallacin bal ahramu wa makkatu khalfa zuhurihim hasali ma a inda suka yi haraman to makka tana baya gare su makka tana baya ne sun riga sun bata baya malam yace falamma wasala ila mina nazala biha yayin da manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi sallama ya isa wannan farfajiyar filin mina sai ya samu masauki ya sauka wa salla biha adh wal asra anan yayi sallar azhar kuma yayi la'asar wa bata biha kai anan ma ya kwana shine kwanan da ake na kenan na daren tara ga wata wa kana laylatal jumu'a wannan daren shine daren juma'a falamma tsala'ati shamsu yayin da gari ya waye rana ta fito ranar arafa kenan sara ha ila arafa sai manzo Allah sallallahu alaihi ya tafi daga nan ya ƙara gaba kenan ya tafi arafa wa akhadha ala tariqi bibbin ya kama hanyar dibba hanya ce da ita ce hanya tsaka tsaki zuwa ainihin wato arafa daga mina tana haɗe ne da wani dutse da ake ci mashi ah, jabalu basir da sa'ul wanda ya ya tafi ala tul tun muzdalifa to ita ake ce ma tariqu bib to sai bu wannan hanya dan har anan wajen akwai sunnanci kamar da zamu zo mu ji na canza hanyoyi wajen tafiya da dawowa da ya tafi wannan hanya ala tariqi ala yamini tariqin nasil yawma ibnu al-qayyim yake cewa wannan hanya ita take dama da hanyar da a yau yau din sibul qayyim kenan da a yau mutane suke bi wa kana min ashabihi al-mulabbi wa minhum al-mukabbir wasu na cewa labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak wa minhum al-mukabbir wani kuma ta Allahu Allahu ويسمع ذلك ولا ينكر على هؤلاء ولا على هؤلاء manzon Allah sallallahu alaihi yana jin masu talbiya yana jin masu kabbara bai yi ma kowa inkari a cikinsu ba haka al al-Bukhari da Muslim suka ruwaito daga sahabi Anas dan Malik radiyallahu an fawajada al-qubbata qad duribat lahu binamira bi amrihi sai je ainihin wato wannan farfajiya inda dutsen namira yake sai tara an kafa mishi tanti an kafa mashi ɗan rumfa haka wadda aka yi da tamfol ko makamantansa kuma dama shi ya ce a je a kafa rumfa wahiyar ƙaryatun sharakai arafat wannan namira ɗin wani ɗan ƙauye ne wani ɗan gari ne wanda yake gabas da ainihin arafa wa huwa kharabun yau a yanzu da ibn qayyim ke magana yace ƙauyen ya tashi babu kowa ya zama kharab ya zama ainihin babu rayuwa a wajen har yanzu nan inda ake ce ma namira babu ƙauye babu gari sai dai wannan ragowar dutsen amma can gaba kamar yadda ya bayyana ɗin za ka hango rugage na ainihin wasu ah, larabawan daji kenan za a ce ku wani ɗan gari haka a can can gaba za ka iya hango shi ga wanda ya samu eh, musamman idan a ce ka je arafa ba lokacin aikin hajji ba idan ka je kamar sanda ake zuwa umara mutane sukan fita su je su ga wuraren ko wani abu makamancin haka to zaka iya samun halin ka ga wurin a matsayin shi na fili babu mutane amma inda yara na aiki haji ne ba ka iya gano wannan abubuwan ba gaba daya ina fata mun gano wannan malam ya ci gaba da cewa falam fanazala biha ya sauka a wannan wurin hatta zalati shamsu har rana ta yi zawali ta gusa daga tsakiya ta koma yamma inuwa ta dawo dama amara bina alqaswa sai yasa ba da umarni cewa wannan taguwa tashi alqaswa asali lafazin alqaswa ana sanya shi ne sunan yanka ga raƙumawa take da dan tsagi kankani a jikin kunnanta na ta da dan tsagi kankani a jikin kunnanta ita ake cewa alqaswa wannan raƙuma ce ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wadda kudin shi yasa ya siye ta kamar yadda ainihin al-Imam maqrizi ya bada labari a cikin Imta'ul Asma limalin rasuli min al-ahli wal ali wal asma'i wal mata littafi ne na sira mujalladi juz'i 15 ne al ne. al-Maqrizi ya zauna ne a garin Madina a rauda ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya je aikin haji kamar haka shine ya zauna ya rubuta wannan littafi Imta'ul Asma'i jiyar da kunnuwa daɗi akan labarin abinda manzon Allah yake da shi na halaye da iyalai da bayi da sahabbai wal mata har kayan aikin manzon Allah sallallahu alaihi zuban shi a ainihin wato sa abun sa kwanan cin abincin shi komai na manzon Allah sai dai fara juz'i haka sirarai guda goma sha biyar to a cikin wannan littafin ya ba da labari ya ce wannan raƙuma manzon Allah sallallahu alaihi ya siye ta dirhami 400 ya siye ta ina fata mun gane wannan kuma a kanta ya hijira kamar da ya tabbata ainihin a cikin riwaya tabbatacciya da Imam al-Bukhari ya ruwaito to wannan raquma al-qaswa farar raquma aka sa manzo Allah yace faruhilat aje a daura mata sitti thumma sara hatta ata batana al-wadi sannan ya tafi har ya zo cikin tsakiyar kwarin ainihin wato Arafa din min ardi urana na ainihin wurin da ake cewa urana ana karanta urana da dhamma akan ainu amma al-imamu ibnu durayd yace aranan arana bil fathi kuma malamai suka ce wannan shine mafi inganci duk da urana din yafi shahara a bakin mutane wallahu ta'ala a'lam fa khataba nasa da yazo wannan waje to anan ne yau mutane hudu ba wanda ake ce ma hutuba sananniya ta khutbatu hajjatul wada wa huwa ala rahilatihi yana kan abun hawansa khutubatan azimatan khutuba wata ke mai girma daga mai girma kwaran gaske qarrara fiha qawaid islam ya tabbatar da ka'idojin musulunci a cikin wannan huduba wa hadama fiha qawaid shirki wal jahiliya kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yayin rugurugu da duk wata ka'ida da tsarin rayuwa na maguzanci da shirka da jahiliya wa qarrara fiha ta al-muharramati allatin allatin tafaqat allati tafaqatil milalu ala tahrimiha ya tabbatar da haramta abubuwa waɗanda suke haramun waɗanda dukkanin addinai da Allah ya yi wahayinsu musulunci da ainihin addinin annabi isa da addinin annabi musa da makamanta waɗannan addinai Allah subhanahu wata'ala ya yi wahayinsu waɗannan addinai gaba ɗayansu sun haɗu akan haramcin waɗannan abubuwa manzo Allah ya bayyana su wahiyar dima'u shine jinan naki na mutane zubar da jinin mutane ba tare da haƙƙin shari'a ba ba tare da haƙƙin ainihin wato addini ba wannan haramun ne a musulunci haramun ne a yahudiyya haramun ne a nasraniyya tun daga kan marin mutum za a yi makami za a buga mushi za a sare mai wata gaba ne ballantana kuma kisa jama'a wanda kisa yana daga cikin laifuffuka masu haɗarin gaske a cikin rayuwa manzo Allah sallallahu alaihi yake cewa a cikin hadisin muslim na kai na kawo na kai na kawo ina roƙon Allah ya bani ceton waɗanda suka yi kisan kai a cikin al'ummata Allah ya ce sam babu ceto kisa jama'a ba karamin bala'i bane ubangiji Allah ya tsare da haka manzo Allah sallallahu alaihi yayi hani akan taba jinin musulmi da ma wanda ba musulmi ba da duk wani ainihin mai rai hatta dabba sai inda bukata wadda ya halasta ko inda cutarwa don kare wannan cutarwa wal amwal da kuma dukiyoyin mutane cin dukiyar mutane imma ta hanyar ainihin sata ko kwace ko 419 ko yaudara ko duk wata da ta saba wa shari'a da zaka buka ci dukiyar ɗaiɗaiwa mutane ne ko dukiyar da mutane ke da tarayya a kanta kamar dukiyar al'umma ta ƙasa ko dukiyar al'umma a wani masallaci ko a wani kwamiti ko a wata jam'iyya ko a wata hukuma ko wata ma'aikata ko dukiyar wasu mutane da suke da tarayya a kai kamar ta gado ko makamancinsu ko abin da aka ba su kyauta su raba ko sadaka su raba wato ya zama dukiyar ta wani mutum ne ɗaya ko dukiya ta tarayya sababin tarayyar nan kankanuwa ce ko mai yawa manzo Allah sallama ya hana ainihin cin wannan dukiya da kowace hanya in ba ta halarci ba in ba ta hanya an baka kyauta ko an yi sayayya a wurinka ka ci riba ko ainihin ka ci gado ko wata hanya da ke iya halasta maka ba wal a'rad da kuma mutunci ya haramta cin mutuncin mutane tun daga aibata su da zagin su da yin gulmar su da cin naman su da ainihin kyaran su da yi musu batanci da komawa gefe ana ainihin faɗan aibobinsu, da duk wani abu da zai bayi zuwa ga da zaran ka faɗe shi ga musulmi zai ji takaici mutuncinka zai zube a idan shi zai gaba ka kyauta mishi ba ya hana cin mutuncin mutane to waɗannan abubuwan guda uku da jini da dukiya da mutuncin mutane su ne abubuwan da yake ishara a kan cewa dukkanin addinai da dukkanin zamantakewar da ake so a yi ta lafiya lau wajibi ne su zama waɗannan abubuwan an kiyaye mutane su tsawon wannan zamantakewa ta aure ce ta abokantaka ta makwabtaka ta ɗalibtace, ce da malanta ta mutunci ce ta zaman anguwa ce ta zaman ƙasa ce ta zaman tarayya ce ko da addini ya bambanta ko da ainihin wato al'adu sun bambanta ko da jinsi sun bambanta ko da asali ya bambanta in dai ana so a zauna lafiya to dole sai an kiyaye kowane ɗaiɗaiwan mutum da ke cikin wannan zamantakewa sai an kiyaye mishi dukiyarsa da jininsa da mutuncinsa in ko ya zama dukiyar mutane da jininsu da mutuncinsu sun zama ainihin gasanan a sake sun zama farisa sun zama abin farauta ga duk wanda yake so shine za a samu hali a cikin irin wannan yanayin da ake a yanzu a kasashe irin namu wallahu almusta'an shine zaka ga ana ana ana yin abin da aka dama da mutuncin mutane ana yin abin da aka dama da dukiyar mutane da jinanansu kuma babu abin da ke faruwa illa karuwan barna da hauhawan fasadi da karuwa ainihin wato lalacewa halin zamantakewar mutane Allah ya tsare wa wada'a fiha umural jahiliyati tahta qadamai a cikin wannan huduba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace duk wani al'amari na jahiliya wani bashi da ake bi na fansar jini na daukar fansa ko bashi na riba ko bashi na ainihin wato wata shegantaka ta jahiliya yace to duk na sanya su a ƙasan kafata na take su na mutsutsike su ba su da sauran they are null and void ba su da sauran validity wa ba a fiha ribal jahiliya kullahu wa abtalu yace duk wata riba ta jahiliya na lalata ta na yanke ta ba abin kowa bashin riba har yi ambata ya ce ta farko da zan fara lalatawa ita ce ta kawuna shine al-abbas bin abdul muttalib radiyallahu anhu Abbas babban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama babban attajiri ne a jahiliya wanda yake zaka iya cewa banki ne na riba wato commercial bank ne shi na riba attajiri ne mai kuɗi yana baiwa mutane bashi kuma bai sa musu ainihin wato fa'ida shine interest in ka ci bashi zaka dawo da shi da ƙarin percentage kaza idan kayi jinkiri kowane jinkiri zai ƙara accumulating zai ƙara hauhawar da kuɗin yadda ka ga dai ana yi yanzu a bankuna commercial banks masalan bi masalin ina fata mun fahimci wannan kuma ko su a lokacin ba wai da tsantsan zinariya ake ba ana yi da zinariya ana yi da azurfan ana yi da abubuwan da suka wannance su daga cikin sauran jawahiru abubuwa masu daraja wanda ake aiki da su a matsayin kuɗaɗe to sayyidina abbas ya kasance yana yin wannan riba to an shiga musulunci sai ya zamana akwai mutanen da a jahiliya yanzu yana lissafe a rekod ɗinsa cewa yana bin wani miliyan kaza yana bin wani dubu ɗari kaza yana bin wani biliyan kaza da rabi yana tunanin ya za a yi aje a musu gwanjo na kwalataran ɗinsu a kwace don ainihin wato a dawo da duke wannan banki zai manzo Allah ya ce to duka na lalata wannan Abbas baya bin kowa waɗannan kuɗaɗen shi kenan sai ya tsaya ci da yanzu wani banki aka ce a kwace rabin da yake mutane ya zama ya zama matsiyaci dama yamhaqu Allahu riba wa yurbi sadaqat sai kawai Abbas ya koma talaka al'amari kuma babban mai kuɗi ne ya daɗe cikin wadata ya kasa jura irin wannan talauci kullum yana ta ainihin wato kai kawo yana nema manzala sa islama ya samu mishi mota ne manzala ya ce to ka bari idan ka ji labarin an samu kuɗaɗe na halas na dukiyar musulunci sai ka al-imam al-bukhari ya rawaito hadisin wata rana ya samu labarin cewa an kawo kuɗaɗe shine sai ya taho da katan bargon shi ya zo ya ce ya manzo Allah gane na zo manzo Allah ce to shin fada bargon ka ɗiba ka zuba a ciki ya ɗiba ya zuba ya zuba manzo Allah yana kallon shi kowa yana kallon shi ya ɗiba har abin da ya fi ƙarfin shi sai ce ya manzo Allah ka daura ni ya ce abin da daura ka ba ka ɗibi ya ƙarfin ka ya ce to ka ce waɗannan da suke kewaye da kai su daura ni ya ce ba wanda zai daura ka dole haka ya rage iya abin da zai ɗiba <laughs> radiyallahu anhu na fata mun gane wannan to Abbas kenan ibnu Abdul Muttalib radiyallahu anhu babban sahabi ne daga cikin sahabbai manzo Allah yana girmama shi saboda kasancewar shi baffan manzo Allah kuma ya musulunta shi sa yake ma Umar kashidi cewa kai Umar baka san Abbas ubana bane kai baka san kanin uba uba bane wata ranar suka danyi wani sa'in sa da Umar Umar yake ce mishi wallahi musuluntar da kai yafi mini yafi mini da'i da alheri fiye da a ce khattabu babana ya musulunta so na ga manzo Allah yana son ka yana son ka musulunta to kuma shi tun yana jahiliya ya dinga taya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ayyuka na leƙen asiri da sauransu in ka je ka bi baya can magana akan bai'atul aqaba shi ya rako manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wurin mutanen Madina Amina a zo a tattauna akan yarjejeniyar su cewa manzon Allah ya dawo garin su ya zo wurin yana kafiri da makamin shi yake gadin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kuma a wurin ma sai ya zama mutanen Madina yana da tuhuma akan su cewa shi fa bai yadda ba kar su tafi mai da dan dan uwan shi su samu mai matsala yace kun ga yaron nan duk da ba ma addinin shi mu bari an wulakanta shi ba idan kun ga ba za ku iya ba ku ban mu mu za mu kare abin ku ban mu da kayan mu haka yace mu suka ce kai kai shuru ba da kai yake ba to sannan ya shuru dai aka yi jawabi aka ce haka haka ya tabbata a cikin ainihin riwayar bukhari da muslim shine sai manzo Allah ya lalata duk wata rubata ta jahiliya wa awsahum bin nisa'i khaira kuma yi mu musulmai jan kunne akan cewa su aikata wa mata alkhairi wato shine ma'anan ausahu ya ja musu kunne cewa lallai lallai mata sawa'un matan aure ne 'ya'ya ne iyaye ne zawarawa ne ɗalibai sauran matan gari duk wanda suke cikin annisa to a zama ana musu alkhairi kare mutuncinsu ganin darajarsu tausaya musu kau da kai akan kurakuransu taimaka musu a rayuwarsu da ainihin abubuwa da za su bayi zuwa ga mutunci da darajawa bisa ma'auni na shari'a wanzu Allah ya sa wannan matsayin ka'ida amma a musulunci shi sa tuntuni musulunci yana da ka'ida fundamental kan haƙƙin mata ji wannan ne ka'ida cewa istausu bin nisa khaira ba a bukatan wani kowaye ya kawo mana wata ka'ida wadda ta ce wai gashi wai tana bagana akan wai mata suna neman wani yanci duk abin suke nema na yanci musulunci ya ba nan gashi ya faɗa a dunkule sannan ɗaiɗaiwa wurare a cikin alkur'ani da sunna da sauran maganganun malamai suka tabbatar da waɗannan ƙa'idoji na kare musu su, da mutuncin su, da karamarsu da ganin darajar su, da mutunta su da ba su kulawa ta musamman ba a buƙatar wani wanda zai kawo wannan fitina wannan ya bayyana zuwa ga mummunan kwaikwayo da muke wa turawa mun rufe idan mu kawai sai abinda da suka yi muke gani su a ƙasashensu sun samu halin kasancewa suna zaluntan mata zalunci da tarihi ya riga ya sajjala shi sai aka samu wasu suka muqawama suka tashi tsaye dan canza wannan yanayi to wannan ƙoƙarin canjin shine fa suka kai shi zuwa ga wannan matakin to shine mu kuma sai a samu wasu waɗanda ba su fahimci rayuwa ba ko addini a cikin mu sai su aro wannan wannan kundi ko wannan tsari a yadda yake a hannun kafirai sai ce a kawo shi nan kasashen musulmai kasashen larabawa kasashen bakaken fata da sunan za a ba mata yanci wanda yanci yana bayuwa zuwa ga lalatawa mata tunani ne da kuma fito da su waje suna yawo tsirara da kuma ainihin sa su dinga gogoriyo suna da in fada da ka fada da mazaje a wuraren da bai halasta su haka ba ko a yanayin da ba haka ya dace su ba wanda wannan diya bayi zuwa ga barna kala daban-daban da suke faruwa tun daga lalata ainihin tsari na addini game da iyalai da tsarin gidaje tun daga cuɗeɗeniya ta maza da mata wadda bata halasta ba da faruwan alaƙa tsakanin mazaje da mata wadda tana bayuwa zuwa ga karuwanci da kwartanci da sauran barna iri daban-daban sai iya wadda ka ji labari duk waɗannan suna daga cikin ainihin wato A sakamakon canza wannan tsari da Allah subhanahu wataala ya tsara abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ainihin karantar na irin yancin da aka ce a baiwa mata wa zakara al-haqqa alladhi lahunna wallazi alaihinna ya ambaci haƙƙin da ke kansu a wuyan mazajensu da haƙƙin da ke kan mazajensu a wuyansu wato abin da ya kamata su matan su yi da abin da ya kamata mazajen su yi wa annal wajiba lahunna rizqu wal kiswatu bil ma'ruf da kuma cewa abin da yake wajibi akan akan mazaje gare su shine arrizq a ba su arzikin abin da suke bukata na rayuwa na abinci da sauransu wal kiswatu da ainihin sutura bil ma'rufi bisa tsarin shari'a tsarin shari'a shine wato daidai wa daida idan an samu wadata a zama cikin wadata yunfiq ru sa'atin min sa'ati idan ana cikin ainihin rashin wadata sai a haƙura da abin da ya sawaka wa man qudira alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah wa lam yuqaddir dhalika bi bai ce ga ma'auni ba cewa dole ka dinga ba matarka percentage kaza misali da abin da ka samu wanda Allah bai sa ma'auni ba ko kuma cewa dole in za ku rabu sai an raba dukiya an ba ta rabi saboda tare kuka samu wannan dukiya da turawa suke da sauran waɗanda ba su san addinin Allah ba kawai ya ce dai ayi bil ma'ruf to ma'ruf nan kuma kalma ce jami'a daga cikin jawami'ul kalim na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine kar a kuntata musu kar a cutar da su kar a yi musu zalunci kada a ainihin wato basu cikin yunwa da makamanta uwa irin waɗannan wa abaha lil azwaji darbahunna idza adkhalna ila buyutihinna man yakrahuhu azwajuhunna manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kuma har ila yau ya halasta wa mazaje cewa su daki matan idan matan suka shigar da wasu mutane cikin gidajen mazajen wanda mazajen ba su so idan mutum ya zo ya tarar da matan shi ta shigo da wani ƙato cikin gida idan ya zuciya zai iya dukanta ya rarrankwashe ta ko ya ainihin wato duke ta kaɗan haka duka wanda ba na cutarwa wanda zai iya karya mata kafa ko ya ainihin wato wurga ta cikin cikin kwata ba ina fata mun gane wannan wannan ya halasta musulunci ya halasta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya halasta Qur'ani ya ambata karara wanda di ya fito na fito da wannan jama'a to san wannan aikin kafirci ko yaya ake kallon abun ba zai yi a canza alqur'ani ba da sunan ayin zamani ya juya ai yanzu kaza duk abin da ma zaka fada sai dai ka fada amma dai kokarin canza abin da Qur'ani ya fada karara da yace wadribuhunna kuma duk malaman tafsiri ba su canza fasarar nan daga asalin ma'ana literal ma'ana ta wadribu hunna ba to wanda diyazo ya ce za a kafa wata doka a canza wannan to wannan aikin kafirci mu kiyaye ba a ce kafiri bane amma aikin kafirci ne domin ya zama fito na fito da alkur'ani duk da yake fa shi manzo Allah da ya faɗi wannan shi bai taɓa dukan wata 'ya mace ya kamata mu san wannan bai taɓa daga hannu ya ce bari ya aiki da wannan karatun ba ta da cewa kuma mata gida gidan manzo Allah sun mishi irin wannan laifukan da ya kai a haka sun yi fada isu isu sun yi da shi sun mai gatsare an wuni ma ba a mishi magana ba da sauransu amma me yayi hakuri yayi ya kau da kai yayi murmushi yace ba komai to wannan shine asalin falala shine asalin alkhair sai manzo Allah cikin hadisi Abu Dawud yake cewa bai daga cikin alkhairin kuma su dukan mata bai daga cikin alherin kuma su dukan mata ba daidai bane kenan amma wani na da fushi wani kuma yana da iyaka hakuri wata kuma tana da tsokana to idan haka ya kai ga zuwa ga an waye gari wannan dukan ya zama shine waraka to dama akhirud dawa'i alkayyu karshen magani shine lalas kaga lalas ai akwai zafi ko amma idan aka sha magani na gargajiya aka sha na asibiti zazzabi ya ƙi sauka ya aka iya dole ka za a je a sa karfi a cikin wuta a nana ma shi a hannu ka ji zafi amma kuma nan da nan zufa ta keto ma ka warke to shine akhirud dawa'il kai kamar da larabawa suke cewa da kan kana so ka lazimci tafarki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine kar ka zama mai saurin hannu ga yara ne ɗan islamiya ya kai malamin islamiya ko malamar boko anti ko headmaster ballantana kuma sauran ainihin wato mutane ‘ya'ya a gida mata yaran makwabta mutanen anguwa ya zama kai kowa biri biri a cika kai duka to wannan ba daidai bane ya saba ta barkin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi manzo bai taba dukan kowa ba bai taba marin kowa ba bai taba zagin kowa ba da sunan yayi fushi ya fita daga hayyacin shi yana yana fadan magana bai san abin da yake fada ba manzo Allah baya haka idan fushi ya bo maka sai kai shuru kai a'udhu billahi minash shaitanir rajim kuka tashi ka bar wajen ka iya sarrafa ainihin wato zuciyarka wanzu Allah ya ce wanda yake iya sarrafa zuciyarsa a san da ya fushi wannan shi ne jari to da in ta bata maka rai ta tsokane ka ta takale ka ta so ta ga iya haƙurinka ko tana so a yi bala'in da zai bayi zuwa ga lalata zamantakewa sai ka fice ka mata gidan ka tafi gun ɗayan matan kana da wata in baka da wata ka ta masallaci kai kwanciyar ka ka je ka ji wa'azi ko kai tilawa ko ka tafi wata sabga ka kawai har ka huce dan fushi ba shi ne asali ba abu ne da yake tsari idan ka huce za ka dawo cikin hayyacinka kuma akwai ka'ida da suke faɗa a psychology cewa duk abin da ka faɗa ko hukuncin da ka yanke cikin fushi to akwai tendency na nadama idan ka dawo cikin hayyacinka za ka gane ba ka kyauta ba to karka ba kanka dama da za ka dinga yawan nadama ina fata mun gane wannan to kenan shari'a ta halasta ne umuman ba a ce sunna ba ne da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya halasta cewa yace a daina dukan mata farko kamar da Abu Dawud ya rawaito da isnadi sahihi yace a daina dukan mata sai suka je su kuma sai suka yi tawa mutane fitsarar da suka ga dama saboda sun san sabai ba za su taka dokan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai aka sake kawo ƙara cewa to mata fa sun zama fatsa giru a garin na ya manzo Allah kowa ba ta jin magana mijinta ce to shikenan dole ta yi a yi mata tit for tat ko <laughs> sai kuma aka samu mugaye su kuma suka je suka hau mata da duka da naushi da sanduna sai su ma mata suka sake kawo kara to shine manzo Allah ya faɗi wannan magana cewa ba shi daga cikin alkhairin ku wanda suke dukan matansu kenan yana nuna cewa asali alkhairi shine ka da ke su dan babu laifi ka musu barazana kai shedi babu laifi ka aje bulala wanda ta dinga zama kamar ainihin wato tana tana dan saita su dan ko kuma ka ɗauko ka rike haka ka huci ka kwafa ƙwafa sai ka mayar ka ce za duk babu laifi wannan ya zama dai hanyoyi ne na ainihin gyara ina fata mun fahimci wannan wallahu alam ɗan uwa mata da suke jina ina wannan maganganun su kuma su ji tsoron Allah su gane cewa zamantakewa aure zamantakewa ce ta addini sanda da ke bata mijinki din nan to matan shi na aljanna za su dinga tsine miki albarka ne suna cewa tsinanniya matsiyaciya mun kosa ya mutu ya bakke ta wajenmu mu kiyar aka ce miki mata na aljanna suna tsine miki dole ki ga kin shiga cikin bala'i shi ne zaki ga duk sana'a da kike baki samun komai da harkar da kike kama ta lalace saboda tsino ya aljanna ta kama ki da haka ku dinga jin tsoron Allah mata ku dinga bin mutane a hankali na'am waran gaske ko da wannan da taimaka baka haushi eh, ka batta ka tafi gurin ɗayan mata ko da kwana wadda ta baka haushi ne ai ba za ka je ka kwana ba ne za ka je ne ka zauna ko ka huta ko ka ɗan samu salama eh to ai da manzo Allah sallallahu alaihi yana zuwa ɗakin wadda ba kwananta ba yakan shiga ɗakin kowace wadda ba kwananta ba sai ya tike a inda zai kwana da daddare inda daddare ne mata ka taɓata maka rai sai ka fito shi ma za ka yi fitowa ka dawo falo ko ka canza ɗaki shi ne dai ka zama dai kana da basira wajen wani mataki ya kamata ka ɗauka muna misali ne kawai ko ya zama kana da basira iya iya gane wata hanya zaka wajen sauƙaƙa matsala wajen kawo salama wata zaka wata wata ba haka zaka wata zaka buga waya ne ka kira malamin su ka gaya mata ce to alaga ta malam kaga auren da ka hada da wancan ga abin take suka sa ayati ya mata wa'azi misali wata zaka kunna mata wani wa'azi a wani kaset ko ka ja mata wata aya musamman matan namu ustadai suna da saukin dawowa ka ja musu aya to wata kuma sai kafa ta kawo mata gidan ya danganta ne kai zaka darasi psychologist as an individual ka gane ta yaya zaka iya mu'amalanta kuma ka dinga tuna kamar da manzo sallallahu alaihi wasallam yake tuna cewa an cutar da annabi Musa akthara min zalika fasabar kai ma ka dinga tuna mata su cutar da manzo sallallahu alaihi wasallam akthara min zalika kai ma fasabara kai ma sai kai hakuri ina fata mun gano jama'a hakuri na da wahala gaskiya amma dai ya fi lada ya fi falala dan ladan shi babu lissafi eh kuma wani lokaci shaɗan ya ringa zuwa ka cewa an ka haƙura an cuce ka ya za a yi za ka iya yin hukunci ka ƙi shaɗan ya ringa tunanin maka cewa in ka haƙura an cuce ka to kakka bari ya galabaice ka akan wannan tunanin Allah ya tsare mu a tagace manzo Allah ya ce babu laifi ana iya dukan su idan sun yi abun duka wa awsal ummata fiha bil iktisami bi kitabillah yayi mu al'umma shi gaba ɗaya wasici kan cewa su rike littafin Allah wa akhbara annahum lan yadillu ma damu mu'tasimin bi manzo Allah sallallahu alaihi ya bada labarin cewa al'umma ba za su gushe ba cikin ainihin wato shiriya ba za su taba bata ba matukar suna rike da alqur'ani din thumma akhbarahum annahum mas'uluna anhu bayan da ya musu bayani akan alqur'ani cewa idan suka rike alqur'ani ba za su bata shine littafin shari'a da haka mu gane wannan muna neman mu samu salama a duniya da lahira to mai riko da alkur'ani amma matuka mu saki alkur'ani koda yana tare da mu kamar yadda muke a yanzu ma'ana muna karantawa muna tafsiri muna saurare muna haddacewa duk kowa ya iya amma ba ma riko da shi a bisa yadda manzo Allah yake nufi sallallahu alaihi wasallam shine aiki da dokokinsa da girmama shi da ainihin bashi falala da darajar da ya cancanta za a samu matsala thumma akhbarahum annahum mas'uluna an kuma ya faɗa musu cewa su mutane za a tambayi su game da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam za a tambayi su su bada rahoto shin manzan Allah ya isar da sakon Allah wastantaqahum bima yaquluna sannan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mana amsar da za a bayar sallallahu alaihi wasallam saboda rahama shi da tausayin shi ga al'umma yace to idan an tambaye ku ga amsa da za ku bayar wa bima za yashhaduna ya faɗa musu shaida da za su bayar faqalu suka ce nashhadu annaka qad ballagta wa addaita wa nasahta da ya gama sabai suka ce ya manzan Allah mun shaida cewa da ya ce shin na isar muku da sako suka ce mun shaida cewa qad ballagta hakika ka isar da dukkan sakonka wannan ijma'in al'ummar farko ne akan manzan Allah ya isa daga duk wani ya ce manzo Allah ya rage wani abu wannan magana ita kanta kafirci ina fata mun gane wannan wa addaita kuma ka cika aikinka wana sahata kuma kayi rangwame kayi tausayi kayi kyautayi farafa'a usbu'ahu ila sama sai manzo Allah sallallahu alaihi ya daga yatsa shi zuwa ga sama yana nuni zuwa ga sama wastashhada Allah alaihim thalatha marratin yana cewa Allahumma fashhad Allahumma fashhad Allahumma fashhad ya Allah ka shaida na isar na tambaye su sun faɗa sun yi ikirarin na isar ma'ana kada wani rana alkiyama ya zai ce bai san wannan shaidan ba bai ce shi ba a isar ba shi bai shaida ba wa amarahum an yuballiga shahiduhum shahiduhum ghaiban kuma ya umarci su cewa wanda yake wajen da ya ji wannan karatun ya isar ga wanda baya nan har tashin alkiyama ke ma'ana duk wanda ya ji wannan karatun yana daga cikin wajibi akan shi isarwa da wanda bai ji ba hudubar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta ban kwana kenan dai in Allah ya kaimu darasi na gaba zamu zo da hadisin daga cikin muslim mu karanta shi yadda yake ba nan kamar in ka lura kamar rahoto ne dan jarida ya ce an yi kaza an yi kaza zamu zo da shi mu ji lafazin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ainihin fada yadda su Jabir dan Abdullahi suka ainihin ruwaito radiyallahu an Jabir wa sallallahu wa sallama ala nabiyhi al-karim al-imamu muslim ya fitar da wannan riwaya haka al-imamu Abu Dawud da limamun nasai muslim musamman shi ya fitar da riwayoyin cikakkunsu da duka ainihin wato abinda ke tare da su na ƙare-ƙare da mutaba'at a cikin ainihin wato babu hajjatin nabiyyi sallallahu alaihi wasallama a cikin kitabul hajji da littafin sahihu muslim malam yace qala ibn hazm al-imam abu muhammad ibn hazm al-zahiri rahimahullahu yace wa arsalat ilayhi ummul fadli bintul harith al-hilaliyya وهي أم عبد الله بن عباس بقده لبن سوى تماتا من سنة أم الفضل أرجدا الحارف بهلالية وتأتي ما هي في عبد الله بن عباس تأيكو دا منزان الله صلى الله عليه وسلم دا أينهم كبكي كو كوفي كو أينهم قرية وأن أكا زبا نون وأجكي fasharibahu amaman nasi manzo Allah ya sha gaba ga mutane kowa na kallon shi wa huwa ala ba'iri yana kan raƙuminsa haka limamul bukhari da muslim suka ruwaito falamma atamma al-khutba yayin da ainihin wato ya gama hudubarsa amara bilalan fa aqama as-sala sai umarci bilal sai ya tada iqama ta salla ainihin azhar kenan ko wa hadha min wahmihi rahimahullah cewa da yayi aka umarci bilal bayan an gama huɗuba ya tada iqama malam ibnu qayyim al ya yace wannan daga cikin kurakuran al-imamu ibnu hazm rahimahullah fa inna qissata sharbihi al-laban domin labarin cewa ya sha nonon ma kanat ba'da hadha hina sara ila arafa ta kasance ne bayan wannan abin ya faru bayan da ya tafi arafa bayan da ya hudu bai ya tafi arafa waqafa biha hakaza ja a fi sahihaini musarrahan bihi an maimuna da yaje ya tsaya ne a arafa haka ya zo a cikin bukhari da muslim kamar yadda ainihin maimuna ta bada labari bukhari ya rawaito shi a kashin fadar shi cewa babu istihbabil fitri yawm arafa babun da ke bayani akan cewa mustahabbi ne ranar arafa wanda ke tsaye a arafa kar ya azumi maimuna ta bada labari tace ita ce yar uwar waccan matar kenan muna matar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tace annan nasa shakau fi siyamin nabi sallallahu alaihi wasallama ma arafa mutane ne suke magana cewa kai ko dai manzon Allah yana azumi ne yau arafan nan ba a sani ba yana azumi ko yana cin abinci fa arsalat Ilaihi bi hilabin sai ta aika mishi da tatsatsan nono hilab shine wanda kamar ka ce fresh wanda aka tatso shi ba da jimawa ba daga jikin dabba wa huwa waqifun في الموقف yana tsaye a filin arafa fashariba minhu wan nasu yanzurun sai manzo Allah ya daga ya sha kowa yana ganin shi wa fi labdin wa huwa waqifun bi arafa a wannan lafazi tace ya sha yana tsaye a arafa wa mawdi'u khutbatihi lam yakun min al mawqif inda ya hudu ba kuwa to ba a wajen tsayawa bane ma'ana abin da ake wajen tsayawa inda ake tafiya bayan azhar dan hawan arafa da ake cewa da Hausa ko kace tsayuwa arafa tana farawa ne bayan azhar to nan inda ake zuwa a tsatsaya ko kowa ya samu wuri ya zauna ai ta addu'a din na hafaduwar rana shine mawqif shine tsayuwar arafa to amma shi manzo Allah sai salama fa innahu khataba bi urana yayi huduba ne a baya a urana kafin ya iso a inda aka buga mishi wancan tanti kenan walaysat min al mawqif ba ba ta cikin mawqifi ita tana daga cikin wuraren da suke kewaye da wajen ne wa huwa sallallahu alaihi wasallam nazala bi namira wa khataba bi urana shi manzo Allah ya ya da zango ne a wajen namira da muka ji wannan kauye sannan yayi huduba ne a urana wa kafa bi arafa amma ya tsaya ne tsayuwar wannan ibada ta arafa a filin arafa duk wuraren da suke haɗa kamar kace ne misali nan tudun wada da gelle su da ainihin tudun jukun ko tudun wada gelle su sabon layi da ina ne da famfan gwaiba kaga duk angwani ne a haɗe da juna eh, iya gane demarcation su daidai wa daida ba aiki ne mai sauki ba musamman yanzu suka hahaɗe ko wataƙila ma an ka ɗauka har garuruwan da suke kewaye da zaria za ka yi musu wannan kwatancin yadda irin zaɗi irin eh, ɗan magaji irin dutsen abba da sauransu eh, hauhawan gine-gine da ƙaruwan jama'a na ta sanyawa suna sajewa da junansu yanzu kamar na anguwa da ake cewa gaskiya layout da tukurtukur tukur kusan sun zama anguwa ɗaya da ku anguwanni daban-daban har daji ne tsakankanin su to ire-iren wannan ne sai ya zama na wani in ba da labari kawai sai ya ce arafa sai zama wannan kabiyar da yake faɗa bai ainiha ba ta faru a inda geographically ake ce arafa ba kama a ce tudun wadan zaria sai zama daidai abin da ya faru din ba tudun wada bane kaga wanda ke sabon gani a wurin shi da nan gaskiya layout da inda yake ce tudun wada da gyalle su duka tudun wada ne ko ba haka bane kamar yadda wanda yake taho daga Kano a wurin shi da sabon garin ne ta kanta da tudun wada da zariya take duka zariya ne hakon gida ko duka abun shi duka zariya ne amma amma kai kuma da kake zariya sai ka ga nan ba zariya bane a tunaninka ko a fassararka ko a yadda kake yadda kake mu'amalanta wuraren ina fata mun gane irin wannan shine ya bayu zuwa ga irin wannan fassara ko kuma irin wannan ah, narration din ba da labarin amma dai in za a tantance shi ne inda ya yada zango sunan wurin namira inda ya tsaya ya hudu ba sunan wurin urana inda kuma ya tsaya shi ne ake ce ma araf ina fata mun gane malam ya ce wa khataba khutbatan wahida huɗuba kwaya ɗaya ce wa lam takun khutbatayn ba ba ce guda biyu irin ta sallar juma'a ba jalasa bainahuma wanda za a ce ana zama tsakankani kamar da limamin juma'a yake falamma atammaha amara bilalan fa'azzana to sai da ya gama wannan ba ne sai sa bilal sai ya kira sallah fa sallat zuhra raka'ataini yayi sallah azhar raka'a biyu asarra fihi ma bil qira'a yayi karatun sallah a ainihin asirce sallah azhar raka'a biyu sallan matafi wa kana yawmal juma'a kar mu manta fa ranar juma'a ne fa dalla ala anna al musafir la yusalli juma'at wannan dalili ne akan cewa matafiyi baya sallar juma'a azhar ce akan shi raka'a biyu ainihin wato qasr thumma aqama fa sallal asra raka'ataini aidan wa ma'ahu ahlu makkah sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya mike ya sallaci sallar la'asar raka'a biyu ma'ana yayi jam'u taqdimin kenan wannan jam'u taqdimin din saboda haja ne haka wasu suka ce wasu kuma suka ce a saboda matafiyi ne eh matafiyi na yin jam'u taqdim da jam'u ta'khir ne idan yana ala zahari sayrin ma'ana ya ba wani gari bai isa wani ba shi ko yanzu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya isa inda zashi da haka asali a gunshi shine yin kowace sallah na tsabin nan kasru a lokacinta kamar yadda yayi a masaukin shi da muka ci ina fata mun gane ba tare da lazimtan hada azhar da la'asar magariba da isha amma yana da buƙatar lokaci mai tsayi da zai ta addu'a haka wannan sahihiyar magana haja din ce buƙata ne take sa kamar da ibn timiya ya bayyana a cikin majmu'ul fatawa da wasu wurare cewa buƙata na iya sa mutum ya hada sallah ya kawo kwatancen bukatu da dama wanda suke iya ainihin bayuwa zuwa ga haka to anan ya tabbata cewa ana hada sallah azhar din ne da la'asar a lokacin azhar saboda daga wannan lokacin har zuwa faduwar rana za a tinkari addu'a ne da ainihin zikirori gadangada to ba a san wani abu ya shiga tsakankani sam to tunda kaga an dawo da sallah farko min babu aula duk wani abu ka rabu da shi kenan sawa'un ta'i ne fira ne ko yawon ganin gari a cikin arafa da daukan hotuna kai da aka ce sallah ka yi ta da wuri don ka samu lokacin da za ka tunkari bauta Allah kaɗai amma zai ga mutum kuma yana ta yawo a cikin arafa wani so yake sai ya hau dutsen wani sai ya ga wai ta ina ne mutane suka tsatsaya wani kuma yana ta daukan hotuna yana ta posting din su online wani kuma dai yana ta shirman shi duk wannan jama'a wato shedan ne yake sa mutane wasu wasi ka je wurin da ta yiwu ba za ka sake samun damar irin wannan ainihin wato opportunity ba maimakon ka dage ka yi bauta ka bauta wa Allah ka kaskantar da kai sai kuma ka ji kai ta wannan kenan malam ya ci gaba da cewa ainihin wato manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi sallar la'asar wa ma'ahu ahlu makka ko tare da ainihin mutanen makka waɗanda suke su garin su wa sallu bi salati suka yi sallah da irin sallarsa qasran suka takaita sallah irin ta matafi wa jam'an suka hada azar da la'asar bila raibin babu kokonto akan cewa haka suka yi walam ya amurhum bil itmam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai umurce su akan cewa su tashi suka sallar su ba irin yadda matafiyi zai ma mazauna gida sallar ainihin wato ruba'iyya kamar azhar ko la'asar ko isha idan ya gama tashi su kuma su miƙe su karasa manzo Allah bai ce su karasa ba wala bi tarkil jam'i ko manzo Allah bai ce kada su bi jami'in su je su yi nasu daban na cikawa da haka kenan duk wanda ke wurin ko da namira ne garinsu to wannan sallar ita zai mana ko da shi makwabcin arafa ne to sallar da zai yi a ranar raka'a biyu ce a zahar raka'a biyu la'asar kuma dukkaninsu a lokacin azhar ina fata mun gane wannan wa man qala duk wanda yace innahu qala lahu wai annabi wai ya ce da su a atimmu salatakum fa inna qaumun safar ku cike sallar ku dan mu matafiya ne faqad ghalita fihi ghalatan bayyana wanda dai faɗa ka yayi mummunan kuskure wa wahima wahaman qabiha yayi bankaura abin abin take abin muni kwarai akwai hadisi da Imam Abu Dawud ya rawaito da isnadi da'ifi wanda al-Allama Muhammad Nasir Albani ya bayyana raunin shi a cikin da'ifa Abu Dawud lamba ta 225 ah, cewa wai annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa musu wannan magana abin da ya tabbata shine sayyidina Umar kamar da Imam Malik ya fitar a cikin Muwatta cewa shi ya taɓa tafiya ya je cikin garin baitul maqdis a nan ne ya ainihin yi musu sallah da ya idar da raka'a sabiyu sai ya ce a cikin makka ma amin ko ya ahla makka atimmu salatakum fa inna qaumun safar wannan a cikin garin makka ne sayyidina umar ya musu haka to wannan babu laifi idan an yi haka ga ainihin wato matafiya da da za su sallah tare da su da mazauna gida abin da ya dace shine sai a sa matafi ya zama limami dan kai ya saka sauran a cikin kunci wanda in ya sallame sai su ciki amma aka saka mai cikawa a matsayin limami abin da yake daidai to shine kowa ya cika in aka saka mai cikawa da ma a matsayin limami to abin da yake daidai shine kowa ya cika kuma wanda yake ganin shi ba zai iya cikawa ba ya fi son ya amfani da ruksa wanda kuma shi ya fi falala sai ya koma ya yi tashi daban dan dama shi jam'i baya kan shi a matsayin shi na matafi malai ci gaba da cewa wa inna ma qala lahum zalika fi gabati fatihi ah, bi jofi makka abin da ya tabbata an faɗa musu ainihin wannan ah, game da shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ya faɗi wannan ya tabbata ne ya faɗa a ainihin cikin garin makka a lokacin fathu makka haisu kanu fi diyarihim muqinina a lokacin da suke gidajensu suna zaune gida wannan akwai riwaya game da haka wadda uh, al'imamu ahmad da al'imamu abu dawuda suleiman bin al'ash'asin sijistani da al'imamu abu dawuda tsayalisi a cikin musnadinsa da al'imamu albaihaqi a cikin asunan kubra da al'imamu tahawi a cikin sharhu ma'anil asar dukkaninsu surwaito wannan riwaya daga sahabi imranu dan husayn cewa wai annabi ya faɗa wa sahabbai haka ne a cikin garin makka lokacin fatuhu makka amma ita ma wannan riwaya ce ya jama'a saboda cikin isnadin ta akwai mutum mai suna Ali ibn Zaid bin Jud'an wanda haka ake kiran sunansa amma asalin sunan shi Ali ibn Zaid ibn Abdullah ibn Abi Mulaika ibn Abdullah ibn Jud'an al-Basri wanda mutum ne mai rauni kamar da malaman hadisi suka faɗa duk da yake yana da riwaya a cikin sahihu Muslim al-imam al-bukhari ya fitar da riwayar sa mu'allaka da al-a'immatul arba'a abu dawuda da tirmidhi da sai da ibnu majah dukkanin sun yi riwaya daga cikin rawayinsa amma ta hakikin magana shine mutum ne wanda yake za'ifi karanta littafin mizanul i'tidali fi naqd ar-rijal da littafin ainihin kitabul majruhina min al-muhaddithina wal matrukina wad na al-imam ibnu hibban al-busti da littafin ainihin wato al-mughni fi du'afa na al-hafiz al-zahabi da makamantansu dan haka ba za a yadda da wannan riwaya a matsayin tabbatacciya ba wallahu ta'ala a'lam ولهذا كان أصح أقوال العلماء yace dan haka shi yasa zance mafi inganci daga cikin zantukan malamai anna Ahala makka yaqsuruna cewa mutanen makka za su yi kasaru wa yajma'una za su yi kuma jam'u taqdim bi arafa za su bi jam'i a yi sallolin duka guda biyu da su a matsayin ƙasa'u a arafa kama fa'alu ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam kamar da suka tare da manzon Allah wa fi hadha awdahu dalil a cikin wannan akwai hujja mafi fitowa fili ala anna safar al-qasri la yatahaddadu bi masafatin ma'luma cewa tafiyar da za ta ja a yi ƙasaru ba a iya iyakance ta da wani nisa sananne wannan dalili ne akan cewa babu wani nisa da za a ce sai ya kai kilomita kaza ko mil kaza ko zango kaza sannan za a fara kasu duk abin da za a kira da suna tafiya yana zama psychologically mutum yana jin kanshi a matsayin matafiyi yana jin wannan gurba baƙunta ta matafiyi yana jin ainihin wato yanayi na ya bar gida yanayi na yana cikin ainihin wato halin tafiya ko to zai yi kaso sayyidina abdullahi dan umar ya kasance ya fita daga garin madina ya je gonarsa a can wajen garin madina sai ya kaso yake cewa kuma idza kharajtu milan qasartu Sala ma'ana kana nan Zariya kana da gona alkoro kana da gona a ainihin tashar yari kana da gona a galadimawa duk waɗannan ƙauyukan da suke kewaye da zaria idan ka fita ka je gonarka matafi ne kai kasar da kai muna ba ta mun gane wannan da kyau haka idan inda za a ce ma nan wajen gari ana hangen gidajen mutanen garin ko ba a hange ana jiyo daka ko ba a ji ana ganin hayakin girki ko ba a gani in dai sunanka matafiyi to sallaka kasar ce zama wannan shine shine sunna akwai maganganu da yawa waɗanda ba waɗannan ba duka kyale wasu ka rike na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ah, malam ya ce ba a iyakance shi da masafa wala bi ayyamin ma'aluma ko a iyakance shi da cewa in ka wuce kwana uku zaka daina yi ko in ka wuce kwana bakwai zaka daina yi matukar ba kana matsayin wato ka canza daga matafiyi ba ko kuma tun farko da ka garin ba da sunan matafiyi ka zo ba da sunan ɗan gudun hijira ne ko dan ƙaura ko wanda ya zo yawon duniya irin wanda zaka ce to shi shikenan sai yadda hali yayi kai dai ka daga ka fito to irin wannan kaga baka baka da surar matafi bil munasaba mutane suna yawan tambaya akan dalibai masu zuwa jami'o'i da makarantu da sunan sun zo karatu za su zuci wata shida wata biyar wani ma shekara da sauransu wai to sufa su ma suna kan wannan ka'ida sunan ka matafi to kasar da za ka yi ko sunan ka dan gari kowa zai wa kanshi wannan hukuncin wani ya mai da kanshi dan garin ne ya taho ne kawai sai da Allah ya da shi wani kuma kullun kayan shi a haɗe Allah Allah yake samu wani tas na komawa garin su to kaga wannan sunan shi matafi to inda zai sallah shi kadai sallah matafi ne haka Muhammad ibn Salih al-Uthaymeen ya bada fatawan nan a cikin al-Sharh a al-Abad al-Mustaqni duk da yake wasu malamai da yawa sun saba mishi amma ba ta da wani iskali fatawar shine ka dauki wannan ka'ida in dai sunanka matafiyi to sunan sallan matafiyi kasum kamar yadda in dai sunan ka muqim sunan sallan muqim itmam wane ne mazaunin gida da yake tunanin to ya gaji da yin sallar gida bare fara kasum akwai shi to me yasa kuke tunanin matafiyi ya gaji shi ya fara yin itmam mun karanta anan cewa sallar matafiyin ba badali bace akan sallar itmam a tana zaman kanta ne ina fata mun gane wannan so don haka kamar yadda wanda yake matafiyi mai azumi in dai ba zai iya ba zai iya shan duka watan ramadana duka ran da ya dawo gida sai ya rama babu wanda ya ce ya sha da yawa <laughs> a ce duka kwana 29 ko 30 kana halin matafi to qur'ani ya ce fa man kana minkum maridan aw ala safarin fa anta ala safarin <laughs> ina fata mun gane jama'a mutane ne suke ganin kamar wani an yi haka kamar eh, zai zama kaci banza da yawa to Allah da halitta ka shi ya baka wannan rukusa su mutane su kyale ainihin wato musulmi su ci rukusar da Allah ya ba su na'am eh. mutum ya zo dalibta kuma sai ya aure ya zama dan gari sigarin da kake da iyali ya zama garu yawa don haka wanda yake da iyali a garuwa daban-daban duk garin da ya je inda akwai iyalansa ma'ana ƴaƴan shi ko matan shi ko makamanta haka to ba shi da alfarmayin kaso dan nan yanzu ya da iyali ya zama garin su kwarai kuwa eh. shi ne shi a tunanin shi shi mai shi kada ka fassara wa kanka matsayinka kai me kai da ka zo da niyyar zaka shekara goma ka zo zaka yi karatun addini a zariya misali kana son sai bayan shekaru goma za kana so kai hadda ka karanta fiqhu ka karanta nahwu ka karanta hadisi balaga sai ka sauke fiqhu har zuwa mutasar ka zo da wannan niyya kuma ka samu malamai kana ta karatukan to a matsayin ka kai ne ka dauki kanka ina zuwa tukunna me ka dauki kanka ka ba sarawa kanka in ka dauki kanka matafi kai matafi ne in ka shi ka ɗan gari kai ɗan gari ne amma ina so mu gane a ɗabi'an tafa wanda ya zo haka baya taɓa tunanin shi matafi ne duk wanda zai da niyyar shekara goma kai waye ma zai da niyyar shekara goma garin nan ya koma wannan mayan garin na zariya ai ya zama ɗan gida duk iyayen ma da haka suka zo ba so da haka kai za ka fassara kanka me kake yi me kake yi amma kaga dalibai ɗalibai masu zuwa jami'o'i tunda dama da ka zo an rubuta shekarun da za ka yi a lissafa suke kuma duk an yi hutu kana komawa garin eh wata uku ne zuwa hudu za a yi hutu ka koma to galibin da akaliyan matafiya suke akaliyan matafi shine kayanka suna kunshi guzurinka yana lissafi kwanakinka suna lissafi to wannan matafi ce kuma duk abin da zaka yi baka sakin jiki yadda dan gari yake sakin jiki cewa kawai zaka shantaki to wannan sunan shi matafi to idan sallah ta kama shi shi kadai sallar shi ta matafi ce amma in ya bi jami'i sallan mutanen gari ne ina gana abu ne wannan mai saukin fahimta hmm. eh. to wannan shine eh, ba daidai ba abin da suke idan kasu shiga ciki kwarai kuwa Hmm. wannan shine asali suna abusing abun ko to wallahi mutane kullum aka ba su fatawa irin wannan ba sa so su tsaya iya inda take sun yi abusing kawo maga da muke ran nan game da mata akan fatoyin shayarwa ɗinnan da ciki da sauransu sai mutane sai kamar za su yi wa Allah dabara Allah yana sane ya ba da waɗannan ainihin ƙa'idoji ko dai ta bakin manzala sallallahu alaihi wasallam kuma ta Alƙur'ani to mu dinga tsayawa iya da ƙa'ida ta tsaye da mu kar ka kokarin ka ce za ka yi dabara ko kuma ka yi ka bata fatawar wanda zai sa kuma masu bada fatawar sai su dinga jin tsoron fadanta dan kar ta bayi zuwa ga zari'a ga barna wanda kuma wannan kaida ce a shari'a a saddu zara'i a takeice kamar ɗaliban mu na nan ba daidai ba bane abinda aka ce suna yi kamar da man shi ba da labari shine mutum saboda yana ganin shi fi ne sai ya ki fitowa sallah sai an yi raka'a biyu ko ko kuma ya zo a yi raka'a biyu da shi na farko sai ya sallame ya koma gefe daga nan kuma har sai ya kima yin sallah ya dinga kewaye kewaye in an tare shi sai ce yayi kasa haka suke ina jin duk wannan ba daidai bane shi za a irin nan na fi ganin dacewan dan maslaha a tirsasa musu su bi sallah da jami'i eh na'am eh ba sa sallah haka za a ji ce yara ba sa sallah sai zama kamar irin gama garin bodin school kai wala haka musamman wanda yake nema abin da zai faɗa abin da zai faɗa yake ce yaran ma da ku sallah ba sa yi kaga sun zama kamar almajirai kasu almajirai za ga ana sallah shi kawai na tsaya bin shi ko kuma makaranci ne a takaice jama'a ka'ida ce wata ke amma kawai cewa matafiyi sallah shi raka'a biyu ce wallahu ta'ala a'lam malam ya ci gaba da cewa wa inna ma okay wala ta'athira lin nusuki fi qasr salati albatta kuma ita ibadar ibadar ainihin wato aikin haji ba ta da wani ta'asiri game da kasarin sallah ba saboda ita ake yin kasar din ba wa inna ma ta'asiru lima ja'alahu Allahu sababan wa huwa safab abinda ke jawo kasar din shine abinda Allah subhanahu ta'ala ya sanya na safar safar shine abinda Allah ya matafiya ita ce dalilin yin kasar wa hadha muqtada sunnah mala yace wannan shine abinda sunna take hukuntawa wala wajaha lima zahaba ilayhi almuhaddiduna duk wani wanda ya iyakance da kwanaki ko ya iyakance da tsawon tafiya mil kaza ko iyakance da cewa sai tafiya uh, da take ba ta saban Allah ba sai tafiyar jihadi sai kaza yace duk wannan ba su da wata hujja Allah Allah ya taimaka anan bai saki layi ba kusan yayi wannan katin a baya da ya so anan zai saki layi ne kawai ci gaba da ba raddi yace falamma faraga min salatihi rakiba hatta atal mawqifa yayin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gama sallar shi sai ya sake hawa abun hawan shi har ya zo al mawqif nan cikin arafa din kenan Fo qafa ya tsaya fi zailil jabal inda sakharati ya tsaya a ainihin gindin dutsa kusa da yan kananan duwar watsin da suke wawwatsa a wajen wastaqbala al-qiblata ya fuskanci al-qibla waja'ala jabal al-mushati bayna yadayhi ya sanya dutsen da ake cewa jabalul musha dutsen masu tafiya da kafa har yanzu in ana dawo daga arfa akwai dutse da hanya ce wadda mushatu masu tafiya a kafa suke bi ba hanyoyin abun hawa ba wa kana ala ba'iri waje ala habal almushati eh nam habal almushati jazakumullahu khaira hanyar hanyar masu tafiya a kasa bayna yadai wa kana ala ba'irihi manzo sallallahu alaihi wasallama yana kan abin hawan sa kuma sanna alqaswa fa akhadha fi du'a'i manzo Allah ya dosa addu'a wa tadarru'i da kuma komawa zuwa ga Allah hali da ainihin wato natsuwa cikin addu'a ila ghurubi shamsi har faduwar rana tun daga kamar kace kamar karfe 1 da rabi ko karfe 2 na rana bayan azhar bayan an gangaro an taho da ake so ka yi kenan addu'a addu'a addu'a istighfari ambatan Allah addu'a komawa zuwa ga Allah na dama akan zunubanka neman falala Allah wa amaran nasa an yarfa'u an batsani urana ya umarci mutane da su ciratu daga wannan wato kwari na urana su ma su shigo nan inda yake wa akhbara anna arafa la takhtassu bi mawqifihi zalika ya ba su labarin cewa kuma arafa ba ta nufin nan kadai inda ya tsaya bal qala yace ha hahuna wa arafatu kulluha mawqif yace na tsaya nan arafa kuma gaba ɗayan ta wurin tsayawa ne wannan ya daga cikin dalailin nubuwa na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa a lokacin da manzo Allah ya wannan aikin hajjin duka duka su dukan su gaba ɗaya ana lissafa su da mutum dubu uku da wani abu amma tun a lokacin wurin ya ishe tsaya su duka amma yake ishara akan cewa duka filin da ake ce ma arafa kamar ka ce duka tudun wadan zaria ce misali ni na tsaya a nan daidai masallacin dan ja misali sai ya ce amma kuma duka tudun wadan zariya wajen tsayawa ce ma'ana ko ka tsaya a bakin sulma ko ka tsaya a can a gwaro ko ka tsaya duk inda ka tsaya daidai ne a lokacin da yake faɗa wannan magana da shi da jama'a da suke tare iya wannan filin ya ishe su amma manzo Allah sallallahu alaihi cikin baiwar da Allah ya masa da ilimin da Allah ya bashi wanda ya fi na kowa Allah ya sanar shi za a waye gari al'umma shi za su yawan da wannan wurin ba zai ishe su ba to haka ce iya nan ne kawai tsayuwa ya za a yi kenan a irin yanzu da mutane miliyan miliyan biyar miliyan shida miliyan hudu da rabi suke zuwa aikin hajji kuma dukkaninsu wajibi ne su tsaya wannan tsayuwa a daidai wannan lokacin ba za a ce wasu tsaya yau wasu su yi gobe wasu su yi da safe wasu su yi da rana ba irin jifa ba ne wannan tsayuwa kuma ita ce abu mafi muhimmanci a aikin hajji kamar yadda za mu ji malam zai ambata wannan hadisi da ya faɗi wannan magana al'imamu muslim ne ya fitar da shi da sauran malamai malam ya ci gaba da cewa wa arsala ila nasi an yakunu ala mashairihim wa yakifu biha ya aika wa da mutane sako akan cewa kowa ya tsaya a ainihin wato wurin ibadarsa inda yake ibada mash'ari a wajen mash'arin ibada shi inda ya samu ya tsaya to ya tsaya a nan kai ya ta yawo wa yakifu biha fa innaha min irfi ibrahima abihin ibrahima su tsaya a nan inda suka tsaya karsi ta yawo ya shiga wancan tanti ya shiga wancan wuri ya koma can inda aka baka aka ce ne wurin tsaiwaka ko ne na dangin ku ko ne na garin ku to ka tsaya a nan wajen al-imam Abu Dawud ya fitar da riwaya akan haka da al nasai da Tirmidhi da isnadi sahih daga ainihin hadisin ainihin sahabi eh, Ibn Murabba' al-Ansari al-imam al-Hakim ne saburi na daga cikin malaman da suka inganta wannan hadisi wa hunaka aqbala nasu min ahli najd fasaluhu anil hajj a daidai wannan lokaci sai ga wasu mutane su sannan suka iso ba su kwana jiya kwanan da aka yi a ainihin wato mina ba suka iso suka tambaye shi to su yanzu ya za su da aiki hajji su kenan. faƙala sai ce alhajju arafa ai aikin hajji shine arafa wannan tsayuwa da kai a arafa ita ce aikin hajjin ku ma'ana ko da wani abu daga cikin ayyukan aikin hajji rukuni ne to rukunan shi bata kai muhimmancin rukunin arafa ba duk wanda ya samu tsayuwa arafa to ya samu aikin haji ko da wani abu ya ragu a cikin abubuwan za a duba ne gwargwadon abin da ya rage gwargwadon hukuncin da ya kama a shar'ance in ya rage abin da yake sai an yi yanka ne na fidiya sai a yi fidiya in bai kai haka ba shikenan kamar irin wannan ɗin mutumin da ya taho a makare bai samu kwana a mai na ranar takwas ga wata ba ko mutumin da koda bai iso a makare ba amma yana cikin officials ko ma'aikatan aikin haji ko likitoci ko masu yin wani aiki na agaji sai ya bayi zuwa ga su ba za su ba su kwana a mina ranar takwas ga wata ba don su ba gama garin alhazai ba ne wannan ya fada a kansu ina fata mun gane wannan idan gari ya waye sai su marmaza su kama hanya arafa tara ga wata kamar yadda waɗannan suka yi to haka kuma kamar wanda ya zo a makare har ila yau ba zai ce sai ya je ka'aba ya je dawafi da sauransu ba sai taho arafa ranar tara ga wata man jaa qabla salati subhi min laylati jam'in tamma hajju wanda di ya iso arafa kafin ainihin asubahi ta yi na daren goma ga wata ko kuma daren arafa shi zaki ki cewa arafa tana da dare biyu daren kafin ita wanda ya wuce kenan da aka ambata cewa su manzo Allah sun kwana a ainihin wato a mina kamar yadda daren kowane wuni shine daren da ya preceding wunin kamar yadda muna cikin wunin alhamis to daren alhamis shine daren da muka wuce cikin shi dinnan an juma idan rana ta faɗi mun shiga daren juma'a insha Allah to shi game da arfa sai zama da wannan daren na kafin arafa da daren bayan arafa wanda a asalin lissafi zai zama daren sallah kenan kamar mu gare mu wanda bamu je aikin hajji ba ko to wannan shi ma daren arafa ne saboda wannan ilhaƙin da manzo Allah ya yi daren ya zama wani bangare na lokacin ibada arafa na ba ta mun gane cewa wanda ya zo a makare ya iso filin arafa kafin asuba ta yi ta ranar sallah to ya samu arafa ina fata mun gano da ke jama'a ya iso filin kafin asuba ta yi na ranar sallah to ya samu arafa yace tamma hajjuhu ayyamu mina salasa kwanakin na su kuma guda uku ne shine sha ɗaya ga wata eh, da sha biyu ga wata ko eh, da sha uku ga wata faman ta'ajjala fi yawmaini wanda di yayi gaggawa a cikin kwanaki biyun farko fala isma alaihi bai da laifi wa man ta'akhkhara wanda ya jinkiri shima fala isma alaihi shi ma babu laifi akan shi wannan riwaya ce sahihiya al-imamu ainihin Abu Dawuda haka ma al-imamu Ahmad ibn Hanbal da Tirmidhi da al-imamu Nasa'i da Ibn Majah dukkanin sun fitar da wannan riwaya daga sahabi Abdulrahman ibn Ya'mar Addini da isnadi sahihi cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan labari al-imamu ainihin ibnu hibana ma ya hakim abu abdullahi mai saburi a cikin al-musaddara babu shakka akan ingancin wannan riwaya insha Allah cewa al-hajju arafa kuma ga da malamai suka yi da dama akan fassara ainihin wannan ma'ana ta al-hajju arafa zamu zo mu ji su a gaba insha Allah wa kana yi du'aihi rafi'an yadayhi ila sadrihi kasti'zamil miski manzo Allah sallallahu ya kasance a cikin addu'a da yake yana daga hannaye shi su zo daidai da kirjinsa kasta izamil miskin kamar yadda eh? kasta da'amil miskin ko kasta am na kamar yadda ake ciyar da matalauci ko bukaci ka zaka bashi abu zai daga hannun shi haka ya karba hannun zai zo daura da kirjinsa ko ba ƙasa ko can sama ba ina fata mun gari hannun shi zai zama daura da kirjinsa ya zama saitin kirji haka to za Allah ya daga hannun shi daidai cikin kirji yana ta addu'a wannan haka ake a dukkanin addu'o'i kar ka daga ka can saman fuska ko ƙasa haka daidai cikin ka ko makamantansu sawun kana zaune ne ko kana tsaye sai ka kawo hannun ka daura da kirji ina fata mun gane a addu'o'i waɗanda ake daga hannu wajen yin su to haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya daga hannayen shi kuma akan hada hannayen ne kada ka wara su a hada su ake su zama jikin juna sai manzo Allah ya ta addu'a ya ta addu'a wa akhbara anna khairar du'a'i du'a'u yawmi arafa ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada labarin cewa addu'a mafi alkhairi ita ce addu'ar da ake a ranar arafa kamar yadda al malik ya fitar a cikin muwatta da al-imamu tirmidhi waɗanda hanyoyi ne da suke suna da ɗan matsaloli amma malamai sun haɗa su hasanun ne fi shawahid cewa mafi alkhairin addu'a ita ce addu'a arafa to musamman kuma duk da yake wannan itilakan na nufin koda ba a arafa kake ba za zaka yin addu'a amma dai ya fi ƙarfi dubi zuwa ga dilala ta iktiranin me yasa yi magana Ya fi ƙarfi ga waɗanda suke tsaye a arafa Za ka zama mutum zai yi katun alqur'ani zai yi addu'o'i zai yi zikirori zai yi ainihin istighfari zai yi salati duk wata addu'a da kasan kana da ita to ka dage kai ta kai ta kai aka ce kada a yi azumi don ka samu ƙarfin yin ibada ya zama na ka ci abinci ka sha ruwa duk sanda ka ji kishi ko ka ji zafin rana ka sake samun ruwa ka sha don ka sake samun ainihin wato energy ka ya ƙaru don ka ainihin yi wannan addu'a ba daidai bane kamar na ambata abinda mutane suke yi na shagaltuwa da wasu abubuwa can daban bayan ga abin da ya kai ga jama'a babu shakka akan yana daga cikin asara ka je wannan waje kuma a wannan lokaci takaitacce wanda dududu daga karfe ɗaya misali zuwa faduwar rana awa biyar shida ko bakwai wanda kuma da zarar rana ta faɗi za a fara fita ne zuwa ainihin wato a tafi muzdalifa za ku zama cikin sha'ani na fita din sawa'un za ka hau mota ne za ka tafi a kafa ne kowanne ne cikin fitina ne saboda in motar ne ma sai an ta kirga ku yadda ka san ana sa buhuna a mota ka za a daga kirgau in ma da kafan ne sai ka samu abokan tafiya ko kuma ka tafi kai kadai ga cunkoso da sauransu wanda zai bayi zuwa ga larurori da dama da za su mantar da kai wani abu in ba kokarin fita daga wajen to a sa'ad da ake zaune din nan ko ake tsaitsaye ko ake mawqifin to ka saki jiki kai addu'a kuma zaka yi addu'a nan da kowane yare da ya sawwaka sawun yaren ka ne na Hausa ko Fulanci ko Yarbanci ko menene sawa'un yare ne na larabci ka iya an soje ka ba da muhimmanci akan addu'o'i ma'asurai wanda suka tabbata daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma zaka same su a cikin littattafai ga sunan kala daban-daban da yan makaloli ko yan handa out da ake rarrabawa wanda suke tabbatattu daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to wasu sai su ce ba su iya larabci ba ko kaza da kaza sai ka je ka koya amma in ya riga ya faru ka zo wajen baka yara cewa babu laifi kai da Hausa babu laifi kai da Ingilishi duk yaran da kai duka yarraka ne da Allah ne ya halicce su Allah ne ya halicci masu wallahu a'lam na'am na'am na'am sallah eh eh shi ba haushe wannan magana kawai faɗanta yake bai san ma me implication ta ba buƙatar maje haji sallah da kamata ya ce buƙatar maje haji arafa abin da ya kamata ba haushe ya faɗa kenan to ta yi sallah arafa yake nufi washi wannan uzurin ko ta yi arafa yake nufi da sallah <laughs> dan in ba ita ba babu wata sallah da za a ce wannan sallah aikin haji ina zan banda raka'a ta yi tawaf ba wasu rakawai na musamman da suke da alaka da manasu kudin kai tsaye amma shi sai ce bukatar maje haji sallah yana nufin wai yana nufin wani abu wanda shi kake bukata kana iya haƙura da sauran sai ka wannan karin magana to karin magana yana bukatar gyara a ce bukatar maje haji arafa eh. malam ya ci gaba da cewa ومن وذكر من دعائه صلى الله عليه وسلم في الموقف اللهم لك الحمد كالذي نقول وخيرا مما نقول Allahumma laka salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati wa ilayka ma'abi wa laka rabbi turafi Allahumma inni a'udhu bika min azabil qabri wa waswasatis sadri wa shatatil amri Allahumma inni a'udhu bika min sharri ma ma taji'u bihi ar-rih wannan ta daga cikin addu'o'in da aka ambata malai ce zakarahu tirmidhi al-imam ya ambace ta ma'anarta ainihin wato Allahumma lakal hamdu kallari taqul ya Allah muna godiya gare ka irin godiyar da kallazi na kulu kama abin da muke faɗa kullun na alhamdulillah alhamdulillah ya Allah muna gode maka irin wannan godiya wa khairan mimma kulu ya Allah muna gode maka fiye da abin da muke faɗe Allahumma laka salati wa nusuki ya Allah gare ka nake sallah gare ka nake yanka wa mahyaya wa mamati ya Allah rayuwata da mutuwata duka gare ka suke wa ilayka ma'abi ya Allah zuwa gare ka zan koma walaka rabbi turasi ya Allah kuma kai zaka gaje ni kai zaka mallake ni bayan na koma wato gare ka nake komawa Allahumma inni a'udhu bika min azabil qabri ya Allah ina roƙon ka tsare daga azabar kabari wa waswasati sadri Allah ka tsare ni daga ainihin waswasin da ke bujiro mutum a cikin zuciya wa shatatil amri Allah ka tsare ni daga wargajewa al'amarina Allahumma inni a'udhu bika min sharri ma taji'u bihi rihu ya Allah ka tsare ni daga sharrin abinda iska take kawowa na bala'o'i al-Imam Tirmidhi rawaito wannan riwaya a cikin ainihin as-sunan shi cikin kitabud da'awat sai dai a cikin isnadin ta akwai wani mutum mai suna Qais ibn Rabi' wanda mun sha maganganu a baya akan ire iren sa, ya kasance kamar da al Abu Hatim ar-Razi ya fada cewa yana da ɗan rauni kankani haka al Yahya ibn Ma'inin ya faɗa. haka kuma ainihin wato Ali ibn al-Madini duka waɗannan malamai da al-Imam Ahmad sun haɗu akan rauninsa da haka shi kanshi Tirmidhi da ya kawo shi sai ke cewa hadha hadithun isnaduhu gharibun min hadha al-waji wanda kuma idan Tirmidhi ya ce isnaduhu gharibun gharibun isnaduhu ko ya ce gharibun to yana nufin da'ifun da haka wannan riwaya bata tabbata ba a matsayin riwaya daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama amma addu'a ce mai kyau ƙwarar gaske wadda kusan dukkanin za ka iya bibiyan su ɗaiɗai mafi yawan su ka samu su wasu abubuwa da ke tabbatar da tabbatuwar su a cikin sunna da haka babu laifi mutum in ya yi ta a matsayin addu'a amma ba a matsayin sunna ba ina fata mun gane wannan ka iya yin ta a matsayin addu'a daga cikin addu'o'i amma ba a matsayin kana yin sunna ba kamar yadda kake yin addu'a taka da kake tsarawa ka faɗa ba cewa kake sunna ba ce amma kai dai buƙatar ka ce to a cikin nan ka ji wata bukata da ta yi daidai da bukatar to hasali ma duk bukatar zaka ji ana akwai ta cikin wani hadisi mai inganci wa mimma zukira har ila yau da gaskiya abin da aka bada labari min du'a'ihi hunaka da gaske adoyin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake a wannan wuri yakan ce Allahumma tasma'u kalami wa tara makani wa ta'lamu sirri wa alaniyati la yakhfa alayka shay'un min amri ana al-ba'ith al-faqir al-mustaghith al-mustajir wal wajl al-mushfiq والمقر المعترف بذنوبي أسألك مسألة المسكين وأبتهل إليك ابتهال المذنب الذليل وأدعوك دعاء الخائف الضرير من خدعت لك رقبته وفاضت لك عيناه وذل جسده ورغم, أنف ورغم أنفه لك اللهم لا تجعلني بدعائك رب شقيا وكن بي رؤوفا رحيما يا خير المسؤولين ya khairal mu'tin zakarahu tabarani wannan addu'a kuma imam tabarani ya fitar da ta cikin tafin al-mu'jam as-saghir haka ainihin wato baya ga shi kuma ya ƙara fitar da ita a cikin al-mu'jamul kabir din shi kanshi tabarani din ta hadisi riwaya ainihin abdullahi ibn abbas a cikin isnadin shi akwai yahya ibn salih al-ili wanda al-imam al-uqairi yake cewa yana ruwaito manakiru daga ainihin ya ibn bukair wanda riwaya sayan shi ba a karɓar su wannan riwaya ce da haka da'ifiya munkara ma'anarta Allahumma tasma'u kalami ya Allah kana jin zance na wata ramakani ya Allah kana ganin wurin da nake tsaye wata alamu sirri wa alaniyati Allah ka san sirri na da abin da yake a bayyane wala yakhfa alayka shay'un min amri ya Allah babu wani abu da yake kuya gare ka daga al'amarina anal ba'isul faqiru ni ne matalaucin nan mai bukata al mustaghithul mustajiru mai neman agaji mai neman kusanci wal wajilul mai tsoron nan wanda yake tausaya wa kanshi saboda bala'in da ya kwasa wa kanshi na zunubai da gazawa shi al muqirru wanda yake yin ikirari al mu'tarif wanda yake furtawa bi zunubi cewa yayi laifi as'aluka mas'alatal miskin ya Allah ina roƙonka irin yadda matalauci mabukaci yake roƙo wa abtahilu ilayka ibtihalan muznibi azzalili ya Allah ina komawa zuwa gare ka irin yadda wanda yayin zunubi yake jin tsoron azaba yake kuma iba gare ka wa ad'uka ina roƙonka ya Allah du'a al-kha'if ad-dariri roƙo irin na wanda yake jin tsoro yake cikin bukata da larura man khada'at laka raqabatuhu roƙo irin na mutumin da ya rankwafar da wuyan shi gaba gare ka wa fadat laka ainahu roƙo irin na mutumin da idan shi ke zubar da hawaye don tsoronka wa zalla ta sadu roƙo irin na mutumin da jikin shi ya yi sanyi kashe ta kare an fuhu laka roƙo irin na mutumin da ya riga ya fita daga hayacin shi ya tsorata da al'amarinka Allahumma la taj'alni bi du'aika rabbi shaqiya ya Allah karka sanya na zama matsiyaci wanda ba zan mura ainihin wato sakamakon ka ba wa kun bi ra'ufar rahima ya Allah ka zama mai tausayi da rahama gare ni ya khairal mas'ulina ya Allah mafi alkhairin duk wani abin roƙo wa ya khairal mu'tina ya Allah mafi alkhairin duk wasu masu da abin da aka roke su wannan addu'a kamar yadda muka ji asali isnadin ta ita ma za'ifi ne za mu saurara anan Allah ya so sai Allah ya kai mu karatu na gaba shine ranan asabar kenan mai zuwa ah, ranan litinin kai amin ko mai zuwa insha Allah subhanakallahumma وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله